da kyar ta karasa maganar insha Allah daga daren yau zan fara yi mishi na bilbilu ni sai na ji haushin kaina ma ba mu kyauta ba har za mu iya dariya mai bacci bayan ɗan uwanmu yana a kwance rai a hannun Allah komai sai an yi mishi mutumin da ya sadaukar da farin cikinsa a kanmu ya hana idansa bacci saboda ya bamu kariya sai mu ne za mu gaza hana idanuwanmu bacci anya kuwa mun kyauta wa kanmu gaba ɗaya suka fashe da kuka mai tsuma zuciya hakika maganar Haris ta taba zukatansu hatta ummi da ke jingine da kofar ɗakin sai da ta zub da kwalla duk da bata san ta kan tarihin rayuwarsu ba amma ta hasko wani abu daga gefen gadon da na shek Imam ya zauna jikinsa ya yi sanyi lakwas bai taba kaguwa da san jin labarin rayuwarsu ba irin yau cikin sanyin murya ta ce ce kada ku ɗaura ma kanku alhakin laifin da ba naku ba hana ido bacci ba shi ke nuni da kun damu da shi ba saboda ku kanku ba za ku samu ƙwarin gwiwar yi masa addu'a ba muddin ba ku da kwanciyar hankali da nutsuwa abin da ya kamata tun da daddare yayi tun da dare yayi in za ku yi bacci ku kwanta da wuri wuraren karfe uku na dare zan kira Unaisa a waya in tunatar da ita in ya so ita sai ta tashe ku daga bacci ku tashi ku yi nafila ku kai kukanku wurin Allah akan halin da ɗan uwanku yake ciki insha Allah za mu yi nasara shawarar da Bosman ya yanke musu ta yi musu daɗi mun gode sosai Allah ya saka muku da mafificin alkhairinsa Allah ne kaɗai zai iya biyan ku godiya suka shiga ima shek imam da Bosman ya kamata ku je ku kwanta ku yi bacci kada a makara amsa masa suka yi da to bayan sun yi mashak imam sallama suka nufi hanyar fita daga ɗakin jin takun tafiyarsa ne ya sa ummi ta yi saurin nufar bedroom ɗinta tana shiga ta fada saman gadonta ta ci gaba da yin kuka tamkaran ta zai fita unaisa ta so ta samu damar ganin danish da kyau amma saboda shek imam ya sa ta kasa tsayuwa idan har ba ita ta kashe mishi switch ɗin ɗakinsa ba ta kuma lallube shi da bargo ba to kuwa hankalinta ba zai kwanta ba tunani za ta yi ta yi kamar ba a lallube shi ba ɗaya bayan ɗaya kowannensu ya nufi rum ɗinsa bayan sun yi sallama wa junansu zuciyoyinsu cike da zullumin halin da Danish ke a ciki ba su bar ɗakin shi ba sai da taci ya lullube shi dukkan shi da bargo ya kuma kashe switch ɗin ɗakin kafin suka fito tare da shek Imam har bakin motar da aka kawo shi ya raka shi sun ɗan jima a jikin motar suna tattaunawa duk dai akan halin da Danish ke a ciki ne har ƙara jaddada masa shek imam yayi akan su rinka dubawa akai-akai ko Allah zai sa ya farka daga baccin kafin daga basani suka yi sallama Allah sarki a can ko dai bangaren chief always a Sovila a yayin da yake a kwance saman katafaren gadansa da ke a villa tsatsaran gaske ya lullube rubin jikinsa da lallausan dovid ɗinsa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa yake fitar da numfashinsa ga wani irin sanyin AC da ya ƙara ma ɗakin nashi ni'ima babu haske a ɗakin sai na bedsheet lab ɗaya da aka bari a kunne sautin ringin ɗin wayarsa Sani ya farkar da shi da wata iriyar kasala ya kai hannu ya lalubo wayar a hankali ya dan ware idanuwansa masu ɗauke da bacci ya duba sunan mai kiran nashi ya yi mamakin ganin kiran prime minister hatim slowly ya dubi agogon bango karfe wani abu na dare ya ilahi ya faɗa a zuciyarsa kafin ya miƙe zaune ya ɗaga kiran ya kara a kunnensa uncle iya abin da ya iya furtawa kenan Onde, the other hand muryan prime minister ta kara da kunnuwansa am sorry na katse maka baccinka na tashi yin sallar dare ne shine na kira ka don in ji a wani hali yaro na yake a ciki saboda mafarkinsa ne ya tada ni daga bacci Chief Owis da ke ta faman limshe idanuwansa cikin yanayi na kasala ya furta. Uncle, saboda shi ka tada ni daga bacci? I'm so sorry my son. Ban san ya zan yi maka bayani ba. Limshe limshe 6 eyes din sa kafin a hankali ya furta uncle. Ka kwantar da hankalinka. Yanzu ni bana a gidana. Na zo villa ne, amma insha Allah gobe zan koma gidana da wuri saboda shi. har cikin ransa prime minister ya ji daɗin maganar always zullumi nake yi daga gobe shikenan ba zan sanya shi a idanuwa na ba jibi da asuba jirgin mu zai bar Najeriya kani nake kamar idan na tafi ba lallai na sake dawowa ba balle har na saran ganawa da shi ba kai chief office yayi da hannu daya lamarin ya fara kokarin rikita mishi lissafin kwakwalwarsa a ransa ya ayyana An anya koda da yatin bai fara zaucewa ba ko dai ya samu matsalar kwakwalwa ne ko kuwa ya fara daga kwalba ne idan ba haka ba akan wani dalili zai daga hankalin shi akan yaron da bai hada alakar komai da shi ba wannan wata iriyar kauna ce jin shiru chief always bai furta masa magana ba ne, ya sa shi cewa na ji kai shi kai shiru son ko ka koma baccin ne asuloli ya mayar da kansa saman filo uncle i'm confused kafin ya karasa maganar prime minister ya tara numfashinsa I'm, conf I'm confused to always na san me kake tunani a ranka maybe ma kana yi min kallon kamar na fara zaucewa always na ɗauki soyayyar yaran nan a matsayin jarabta daga Allah ni dai kawai fata na ya zama alkhairi a gare ni dan Allah ka taya ni da addu'a Allah ya bani Allah ya bashi lafiya limshe ido chief always yayi ba komai yake tariyowa ba face ranar da suka fara tozali da juna shi da danish suna a saman bene suka jefa ma junansu kallon kallo a ran shi ya ayyana ba lalle ma idan yaron ya dawo hayyacinsa ya kula prime minister ba saboda yana da ilimin sanin halayyar dan adam da ido kawai ya kalli da ya fuskanci yana da wuyar sha'ani yin mu'amala da shi ba abu ne mai sauki ba insha Allah zan taya ka da addu'a ni dai fata na ka daina sanya damuwa a ranka ka kwanta kai bacci muna da liyafa fa gobe yana iya jiyo sauki jiyar zuciyar prime minister ta cikin wayarsa na gode da kulawarka a gare ni mai son Allah yi maka albarka amsa masa yi da amin har zai yi rejectin na kiran muryarsa ta sake katse shi please kada ka koma bacci ka tashi ka shiga toilet ka ɗauro alwala ka yi mishi nafila ko da raka a biyu ce Allah ya bashi lafiya babu musu ya ce insha Allah zan yi bayan sun yi sallama chief always ya shiru yana tariyo kalaman dadi hatim shi kanshi ya fara hasashen tabbas akwai wani boyayyen sirri da ke a tattare da kaunar da onkul ɗinsa ke yi ma yaron allah kaɗai ya san ko menene Jifar da wayar ya yi a saman gado kafin ya miƙe ya zira kafafuwansa a ƙasa inda ya ajiye guci silifas ɗinsa yunkurawa ya ya miƙe ya nufi switch ɗin ɗakin ya kunna a hankali haske ya gaure ko ina wato wani amshakin bedroom ne komai na cikinsa launin royal blue and white Colony a gaban dressing mirror ya tsaya tare da ɗaura hannunsa ɗaya ya dafa ciya ɗin wasu haɗaɗɗen riguna ne wasu haɗaɗɗen riga da wando ne a jikinsa masu laushi launin sky blue su kansa ta sha gyara sai ɗaukar ido take yi ga wani ƙamshi da ke fita daga cikinta cif karshe ne a fagen haɗuwa cikin tafiyarsa a hankali ya nufi kofar toilet ɗinsa ya tura ya shiga ciki alwala ya ɗauro ya fito fuskarsa da leman ruwa ya nufi close ɗinsa jim kaɗan ya fito sanye da jallabiya ya hau kan darduma ya daidaita nutsuwarsa da kyakkyawar niyya ya kabbara sallah akalla ya yi kusan raka'a goma sha takwas ba tare da gajiyawa ba har sai da ya ji kafafuwan shi sun koma rarrikewa tukunna ya dakata ya zauna yana a tu'o'i duk dai akan da nashi ya yi su kamar yadda onkul hatim ya nemi alfarma ya yi mishi bayan ya kammala komawa ya yi saman bed nasa ya kwanta tare da kai hannu ya ɗauki wayarsa jim ya yi yana mai mamakin ganin sakonta akalla sun fi wata biyar ko sallama ba sa yi ma juna shiga cikin message din ya yi tare da karanta sakon da ya gani ko kusa bai ji su a zuciyarsa ba saboda ko kwanton da yake yi bidiyo din ya kunna ya fara kallo yana faman limshe idanuwansa ta yi mishi kyau ya ji daɗin kallon bidiyo din almost three times yana maimaita kallon shi kafin daga bisani ya fita daga chat din ya ɗaura idanuwansa akan hoton wallpaper ɗinsa a tsanake yake kallon baby face ɗinta ta zare idanuwanta a hoton daga ganin hoton screenshot ɗin shi aka ɗauka kuma an yi hoton ne ba tare da saninta ba san baya gajiya da kallon hoton a hankali ya ɗaura soft lips ɗinsa saitin fuskar ya sumbace ta kafin ya ɗaura hoton saman kirjinsa a haka bacci ya yi awon gaba da shi a can ko dai ɓangaren ta ki rintsawa ta addabi kowa ta hana su bacci saboda jazz bai zo ba ta ce in har bai zo ba to ba za ta yi bacci ba su ma kuma ba za su yi ba da ƙyar salsabil ya shawo kanta ya samu ya lallaba ta har ta kyale sauran 'yan uwanta suka kwanta a ɗakunansu ita ma ta kwanta har fa ya kwanta da niyyar ya rintsa can tsakar dare ya jiyo bugun kofa a firgice barka, ya je ya buɗe Khadija ya gani tsaye ta rike kugu tana faman kumbura masa fuska ta ce ina just din ya zo agogo ya kalla sam ya ma kasa bude baki ya bata amsa ta ce dama na san bai zo ba ya manta da ni ne wallahi Allah ni ma yi fushi da shi cikin kwantar da murya salsabil ya ce dan Allah ki hakuri ki je ki kwanta dare yayi fa yanzu gobe idan Allah ya kai mu da safe zan kira miki jas maki masa kafada ta yi alamar ba za ta kwanta ba ganin za ta bata masa lokaci ya sa shi ɗaure mata fuska ya daka mata tsawa tare da faɗin za ki wuce ki je ki kwanta ko sai na yi kwallo da ke fashewa ta yi masa da kuka da gudu ta nufi falo ta zauna a saman sofa tana kuka ko tsoro ba ta ji ita kadai kamar aljana ko ta kwanta ko ta kanta bai bi ba ya ja kofa ya rufe ya koma ya kwanta sai da ta yi kuka mai isar ta, kafin ta miƙe tana shafa ciki alamar yunwa take ji kai tsaye ta nufi kicin ta shiga ta soma kiciniyar kunya gas ta shiga kiciniyar kunna gas tsabar rigima mutsu mutsu ta jiyo a kunnanta hakan ya sa ta dakata ta juyo tana yan waige waige Tan ganin menene karab idanunta suka sauka akan katoton beran da ke tafiya sadaf sadaf yana tunkaro ta baki wulik da shi san ta ji tsoron shi ba abinka ga mai taɓin hankali Brian Farm ta ɗauko cikin sanda ta bi bayansa ta daddage ta kwaɗe shi da fan ɗin ko shurawa bai yi ba ya sheƙa bindinsa ta roƙo tana faman sakin nishi ta ce za ka ci ubanka kai ne ɓarawon da ke cinye mana sauran da muka rage a kicin ko ta faɗa tana leken idanuwan beran. ya yi zuru-zuru da shi ba za ka yi magana ba ba ka da gaskiya bakin munafiki kai ne kake gwaguyar mana biredi bari na kai ka gaban alkali ya salsabil ya kashe mun kai har lahira ta fada tare da fitowa da gudu ta nufi bedroom ɗin salsabil har ya koma har ya koma bacci ya jiyo muryar khadija tana faɗin ya salsabil ka buɗe mun kofa na kama barawon da ke cinye mana sauran abincinmu gashi nan a hannuna ya salsabil ya bu ya salsabil ka buɗe zai gudu a firgice ya farka har yana tuntube garin sauri ko da ya buɗe kofar mika mishi beran ta yi gashi ka kashe shi ko ka cire masa hannayensa fuskarsa a yamutse ya kalli beran da idanuwansa masu dauke da bacci sun kada jawur su yi mamakin da har ta iya kamo bera tunda suka fara zama a gidan bai taba ganin giftawan bera ba sai a yau muryarsa a disashe ya ce Khadija ba za ki bar ni in yi bacci ba ke ba ki rantsa ba ni ma kuma kin hana ni in rantsa me ke damun ki ne Ta bi masa lips ɗinta ta yi alamar za ta fashe masa da kuka da sauri ya ce ya isa ni ban ce ki mun kuka ba yanzu faɗa min ya kike so a yi da beran nan da kika kama ka cire masa hannuwa Gyaɗa kai yayi tare da sanya hannu ya karbi beran ki jira ni yanzu zan dawo amsa masa dai da to fita yi daga dakin tana a tsaye tana jiran sa bai jima ba ya dawo hannunsa babu beran yana ina na cire masa hannuwa na yar murmushi ta sake mun huta da masifa ko daga mata giraye alamar eh mu je na kake ki bacci muke masa kafada ta yi ni yunwa nake ji ka je kicin ka dafa min abinci wahalallen kallo ya bita da shi baki ɗaya ta ta korasa shikenan mu je ya faɗa tare da yin gabata bayan su suka shiga falo ta zauna a saman sofa kicin ya shiga bawan Allah ga gajiyar bacci a haka ya dafa mata indomi ya haɗo mata da wata botel ya shigo da plate ɗin ya miƙa mata gefen ta ya zauna dan ya san ko ya koma Daki in dai bata yi bacci ba to shi ma ba zai rantsa ba yana kallon ta har ta cinye taliyar ta kora da ruwa kwanciya ta yi a saman sofa ɗin ta kafafuwan ta saman cinyarsa bai tanka mata ba ya sa rigima take nema cikin sa'a bacci yayi yi gaba da ita a hankali ya zame kafafuwansa ya miƙe tare da ɗaukar ta ya nufi upstairs da ita akan gado ya kwantar da ita ya bi da bargo ya lullube mata jikinta kafin ya fito ya ritsa kofar ɗakin nata cikin sauri ya nufi ɗakinsa don ya kwanta ya ƙarasa baccin da bai ishe sa ba bayan shigarsa ɗaki har ya kwanta ya soma tunanin ko me ya hana jan zuwa tun safe yake jaraba kiran layin shi baya bikin har ta ɓangaren da nishi ba a kira sa ba wunin yau fatan shi Allah ya sa lafiya da wannan tunani bacci barawo ya ɗauke shi a can ko dai ɓangaren binanzir kwance take a saman darduma tun bayan da ta kammala sallar isha bacci mai nauyi yayi awon gaba da ita yayin da Zinatu take a can saman gado tana bacci tana anannade cikin dogon hijab dinta ta yi nisa a cikin baccinta ba to ba tsammani hasken fitilar bedroom dinta ya dauke duk wani iko na Allah ba wutar gidan bace ta samu matsala ɗakinta ne kawai hasken ya dauke abin kaga mai bacci san ta ji alamar hasken ɗakinta ya dauke ba kwatsam ta ji an daki wuyanta tsabar zafin shakar da aka yi mata ne yasa ta ware idanuwanta waje bata iya ganin komai sai duhu baki wulaka a idanuwanta wani irin mahaukacin bugun fargaba zuciyar take yi mata hankalinta a matukar tashi ta soma kokarin kwace wuyanta daga hannun mutumin da ya shake ta wuyanta tuni ya soma yi mata zugin azaba zuba ta ko ta ina ta wanke fuskarta duk yanda binanzir ta so ta kwace kanta sai dai kash ta kasa ga zinatu kwance a saman gado sai dai babu halin da za ta iya buɗe baki ta nemi agajinta ko ma wane ne ya mata muguwar shakar da ko yatsanta ta kasa ɗagawa bakinta tamkar an ɗaure mata shi ta kasa buɗe shi hakan ya sa ta fara kukan zuci tana ambatan sunan dadi momi yayi shirin zinatu a ƙarshe ta kamo kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ci gaba da ambatan sa a cikin zuciyarta tana cikin wannan mawuyacin halin har ta fara fidda rai da rayuwa kwatsam wayar zinatu da ta ajiye a kan gado ta soma ringin taken karatun alkur'ani mai girma ne kamar walkiya ta ji an sakar mata wuyanta kuma nan ta hasken ɗakin ya kawo ce. ta zabura ta miƙe zaune tana faman zazzare idanuwanta bin ko ina na ɗakin ta yi da kallo ba ta ga kowa ba lamarin ya ɗaure mata kai ta gaza gane me ke shirin faruwa da ita don wannan ya fi karfin a kira sa da mafarki tabbas akwai mai san raba ta da rayuwarta lokaci ɗaya ta fashe da matsanancin kuka tamkar karamar yarinya ita kaɗai ta san raɗaɗi da wuyan da ke yi mata zinatu da ke ta sharar baccin ta tuni ta soma mutsu mutsun farkawa saboda sautin kukan binanzir da ya fara addabar kunnuwanta da sauri binanzir ta tsagaita da yin kukan gudun kada zinatu ta farka daga halin ta ga halin da take a ciki cikin juriya ta miƙe ta zame hijab ɗin jikinta ta jefar da shi gefen gado gaban madubi ta je ta tsaya tana kallon wayanta ya yi jawur da shi hadasawan tsawon yatsun hannuwan mutum rudu-rudu hakika ta gigita ta kuma tsorata a yanzu ta kara tabbatar wa kanta cewa akwai mai son ganin bayanta wane ne laifin mai ta aikata da har ake son kashe ta zuciyarta ce ta raya mata cewa zai iya yiwuwa jinni ne ta fi yarda da abin da zuciyar nata ta raya mata saboda babu wanda take zargin zai iya yi mata haka a cikin mutanen da take rayuwa da su ta dai yanke shawarar za ta sanar wa yayin shirin ko don su nemi mafita a tare muryarta na rawa ta furta ya Allah ban cutar da kowa ba kada ka ba da damar wani ya cutar da ni ta jima a tsaye gaban miro zuciyarta cike da rudani ta nufi toilet tsawon mintuna kafin ta fito jikinta da alamar lemon ruwan da ta watsa makanta tunawa da kiran wayar da aka yi mata ne ya sa ta nufi bakin gado ta ɗauko fon ɗinta ta soma daddanna Conlock ta shiga. Nan take ta ga miss call na bakuwar numba din nan. Sai da ta fara kallon agogo karfe wani abu na dare kafin ta danna call tana faman zazzare idanunta. Jikinta na ta kyarma kamar wadda ake kaɗa ma mazari. A daidai wannan lokacin Onesa tana a zaune kan darduma. Ta zumbula hijabi a jikinta, ta daga hannayenta sama fuskar ta sharkaf da hawaye. Ba komai take yi ba. Face yi ma nishi addu'ar samun lafiya. batul tana a kwance a gefenta tun bayan da bus ya tashe su domin yin nafilfilin da za su yi kowannensu bai koma bacci ba duk suna a ɗakunansu suna yin sallah ita dama batul ba ta da jimirin yin sallah duk a biyu ta samu ta yi a daddafe kafin bacci ya awon gaba da ita shigowar kiran wayarta ne ya sa ta kai hannu ta ɗauke ta a inda ta ajiye ta gefen prayer mat ɗin da suka ajiye ko da ta yi tozali da layin da take ta dannawa kira ta ga da shi aka kira ta yatsun hannunta har kirma suke yi wurin yin bikin ɗin kiran haɗi da wayar a kunnenta tamkar kurame sun yi shiru suna sauraron sautin fitar numfashin juna jira take ta ji wane ne mamallakin layin nan da ya kira haka zalika ita ma binanzir jira take ta fara jin wanda ya ɗaga kiran ya yi mata magana Allah sarki wannan kenan duka duka A nan zan dakata sai mun haɗu da kowa kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku takun ƙarshe. Kashi na ashirin da biyar. Hanna da ke matsar kwalla ta ce insha Allah babu abin da zai same shi. Za mu yi iyakar bakin kokarinmu don ganin mun ceto rayuwar ɗan mu, da izinin Allah. Da kyar ta karasa maganar. Insha Allah daga daren yau zan fara yi mishi na bilbilu ni sai na ji haushin kaina ma ba mu kyauta ba har za mu iya dariya